salamu alaikum ta <laughs> girgida da yayin kanya a karabu kallon Malam gawa malam mun gawa ya <laughs> karabu kallon wato inda aljanu da ake nema za a cire su aljanu su fata fes aka eh. nemo ka an gama kai malamin gawa eh. mai sitirta gawa ce kai mata fa kake da lafiya malan gatan gawa eh imamu gatan gawa eh Allahu akbar hatta ku hatta kwa hanko eh wato wannan gaya maka wani abu eh da nake a duniya na dade gida gidan gawa gidan mutuwa je in tarar da suna shan giya ne wannan wallahi gidan mutuwa da <laughs> ya ka ba ba zauren dariya wannan lemo ne mai daraja kuma lemo ne wanda ka ga ka ƙara fawa a ah, haba da Allah alquran ya yasa nake ganin hoton zaki zaki kaga Allah ya kasa kana ji za ka san ka tokura kura kai alquran fatuwa dan Allah ya sa ne da dan raba dare <laughs> wani tare ne ci wai ku malaman nan sai a rinka karin ku da tarin yaya eh. ko a da kuke yi ko me nace kai Zan so banka kai kuka ce wallahi ka san ka sha kuka ka dirfa ku dare ko dai ka ji ana su sukut wallahi kana ta haihuwa akwai sanda ba ina gaya maka ina gida to ba ta ta yi bakin ciki ranta ba ce a ta take da ni tana mai gida mai gida wajen shekara uku babu baka yaran nan kanwa ba ko ko ka mai kani na ce dai uwar gida da ta yi rana ɗayan habibiya ta ce wato to ya ta yaya na ce ki kwantar da hankalinki a nemi ranar talata ai kwa na gama ran talata ina yin isha na shige gida Allah kai ina fada dakin nan na gama tun isha wallahi ban fito ba sai Allah kiran sallar azan na washe gari na fitowa kawai na ga yara na sun fito su su biyar suna baba ina wuni a ranar aka haife su na aka cike su aka haife su a lokacin ai wannan abin da kake gani abu ne mai sauki eh. ai tun da ni aka bata min rai a lagos aka ce wai ce mai shi kadai mutum ɗaya ba. na ga mutane da zo aka ce duk iyalansa ne su suke ɗaurin aure su suke wankan gawa su suke komai isu isu iyalan mutum eh. ɗaya iyalan mutum ɗaya kawai na ce ni ma bara ka gani na je nan illori na shiga illori can ƙasa akwai wani gari da ake ce mai mumbuga dan kusa da malali Allah ma albarka ka san nan heda na ware unguwa takwas saboda duk yayana ne ni kullum a cikin hidima nake da safe sai a haihu da rana haihuwa da heda na kasa duk sai na rinka sa musu suna ɗaya in ce ɗan kabi ɗan kabi duk zai na jere su duk ke da kin haihu sa mai ɗan kabi kawai Allahu akbar dan kabi na ɗaya dan kabi na biyu eh aka yi da na tara ƴaƴa dubu hudu da ɗari biyar waɗanda kaga sun isa iman za a yi tawagar daurin aure ko za a yi suna su gabatar da wannan eh, su ƴaƴan naka kenan guda ɗari hudu yanzu ina tabbatar maka cewa jibi za a yi koma kaga sai ka tanadi kayayyakin amma dai abin da nake so ka fahimta a daina turo mana littattafan na a ce mu rinka yin school ka san ni fa wannan tunda muka zo fa ka san ba fa wani karatu muka iya ba ya malam wai bi kaɗai ba kai ai da juna shi ne wallahi kai ba caji a'a wallahi ba caji ai tunda aka ce wannan na malamai ne a je a raba na ce sai a nan ka san na bazo babbar rigar nan barin kana daga zaure lahira ta san kuma an zaci susa da ke aka ce aka rawa kallawa ko ka shiga cikin kaikayi ne sai susa ba su san da hakan nan da nake jere sai nake a juhu wallahi ai abun takaran nan ba abin da zai baka mamaki in kuma daure baka kai baka jimami sai san da wannan bawan Allah ya dinga karatun Qur'ani duk izu da ya fara in ya dauko tun daga izu ɗaya ya sauke Qur'ani izu tun a cikin minti biyar na gaya maka ban Allah nan ashe ina ta yi ina naɗe shi ina ta yi ina naɗe shi kamar kasar eh. wallahi ta hini na sace mai karatun karankata kaf na ɗince mai karatun sa ban Allah nan ban bar shi haka ba eh. da na bada babbar riga ta wallahi na sace Qur'ani <laughs> ai yana ɗanki na kira mu kallon Wala da Qur'ani sa na to na ji an ce gwamna gwamna gwamna na san ganin mu je mu talawa ka san su ba su figa ake bayarwa sai na ce mai zazzabi nake hede kai <laughs> wallahi dai ko kai karabu kalla ka san ba ko izu ban da ke akai ne kawai girman carbin ne aka faɗa wallahi haka muka yi gwamna abuja eh. ina fara karatu sai zan yi kwanta ina fatiha ne fatiha na akalla sun mun gyara ya kai shida a cikin fatiha kawai na yi din nan wallahi da sai na rinka farfadiya ga shi wannan kai gida san taimaka mu aka yi bada na ƙara kamo wata aya ta biyu aya sai su da ke wallahi ba abin da zai baka mamaki sai ana tsaka da takara an taɗa manyan malamai kawai da an bi mun ƙura'ani yin ci ban da darki barin shiga ban ɗaki. kawai gi ana ta miƙo ƙura'ani ma da hida aka zo kai na ana miƙo mun ƙura'ani ne kai ina zuwa fitsari ke ji wallahi ne ban ɗakin da aka sauki baki <laughs> kan hida da fa awa ɗaya an ci kusan rabin karatun sai na dawo aka ce ma ga naka na dauke na oyu bawali bawali kawai da ƙara koma ban ɗakin ina jin na yi sawun ban ɗakin nan ya fi so so saba'in ina shiga ban daki har a gama karatu ba ba a gane ban iya ba kai tattawa da sun gane muka je wata suka daga ana ba da ɗari biyu biyu na karfe izifi ya kai bakwai a karin ka kadin sun to eh, duk suna hannuna kowa ya bayar da ne ka san hikimar da nayi musu eh. wala ana zo aka ce aka rawa kallahu ba isa biyu tana go ce ban gama ba ne to nake ba ku su a complete wala ban gama ba a karrabu kallahu bai tira aljanu to to dan dan dan gangara dan gangara majalisar nan ta bayan Allah na kasan eh. akwai yara da suke zuwa daukan karatu na ji an ce fa ka ka ka je kuskure wa gawa baki ta cije ka fa ka ga guji ya kumbura wallahi ba inda ya saboda yara sun zo daukan karatu wannan ai suka malai shi dai burinsa ka mai gawa ba ta aure ɗaya wanke na abubuwan da kake ka ringa jin tsoron Allah wallahi kai ba ka da buri kawai illa a kama ga gawan mata aure he ka hau lalube lalube Allah ya shirye ka iskan cina ba zan iya yin wannan abin da kake burin ka ka gaggawan mata aure ka rinka zubo ruwa nan je ɗauko koman gelo ɗauko koman kan ga ke ta taɓa taɓan gura da ka ga dama lahi wannan malam ka zo karaba a nan ka ce ba wata mutuwa ne ko wani mara lafiya an janye wa damuka su ne ba ba za ku ɗan kawo irin wasu fatawoyi amma duk na ƙarya ne ɗan hmm. yi ba ke sara kun hmm? go wannan kai da ka ga harkar nan gurin mutuwar nan akwai mutuwar da muka na ka kaga wani irin idan mutuwa har da giya suke ha yawa kalla mana nan eh eh sallama alaikum